gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum daga birnin Washington sashen Hausa ke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar ɗin za ku iya lalubo mu a tashoshin FM ɗin rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke birnin Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma 25 ga watan Maris din shekara 2019 shirin namu zai tattauna ne akan almubazarancin wajen shagulgulan bikin aure. haka yake amina kin san yanzu yadda ake shagalin biki abin da ba a cewa komai yadda ake kashe makudan kudade sannan kuma bayan biki ka shiga cikin a shiga cikin babu wanda kudin da aka kashe wajen bikin wajen yin su dina ma kadai ya ishe su cefanen shekara daya don haka ne yau muka tuntubi wani malamin addinin islama akan wannan maudu'in. abin fahimta a nan shine bai kamata maganan sadaki da kawo wahala saboda akwai wanda za a sa shi ya biya sadakin nan zai ajiye wani abu a zuciyar shi ta haushi saboda an tilasta mishi kuma wannan abin zai iya zo yana zai shiga mu'amalar shi tsakanin shi da matan shi sai kuma wani pastor ma ya yi tsokaci akan wannan lamari aure yau sai ya zama don kuɗi don wata manufofi daban sa'an nan kuma idan ka dubi yadda ake yin bukoki na auren kirista yau ya kai inda al'amarin sai dai mu ce Allah wadaran naka ya lalace domin an sa batun kuɗi shine a gaba da komai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a mu na abota wato Facebook, inda muka ce, menene ra'ayinku akan almubazarancin da ake yi wajen shagulgulan bikin aure ga kuma yadda kuka amsa mana. To an samu ta farko a yau ta fito ne daga aƙilu Rabi Ishawa zangon daura inda yake cewa Allah sarki yau da gobe masu iyawa magana suna cewa ma'ana masu kuɗi suke albanzaranci a bukukuwan biki talakawa waɗanda ba su da komai sai kallo da fatan masu wannan ɗabi'ar za su ji tsoron Allah su daina amin. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki inda suka ce to a gaskiya dai samsam hakan bai dace ba ku tashi lafiya. To sai Awwan Mamadu dumbar Nijar Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda cewa Assalamu alaikum ma'aikatan BOA Hausa to ni dai a gani na ba shi da amfani mu kaucewa abinda ana kaucewa abinda addini ya ce Allah ya sa da fatan za a gyara. To sai kuma amsa daga wurin Salisu mai shikafa song alasa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika wasu suna wuce gona da iri wajen yin almubazaranci da dukiya a lokutan bukukuwa kamar bikin aure saboda suna ganin yin hakan wani abin burgewa ne. Sai dai mu ce Allah ya kyauta amin. to sai muhammad bako jet kori da magaran inda yake cewa hakan abu ne abu ne da bai dace ba har a musulunci babu laifi a kashe kuɗi a yi shagulgula amma tsaka-tsakiya to sai kuma amsar muhammad salis inda ya ce ba almubazzaranci ba ne shagalin biki ne sai sa'id dogon layi rijau inda yake cewa yau da gobe ai masu yake cin nama ai matukar dai mutum na da hali kawai a ci gaba da gashi sai kuma amsar adamu muhammad mai nasarawa nasarawa mai nasara nasarawa inda ya ce yau da gobe ikon allah to ni dai a wajena hakan samsam bai dace ba domin kuwa yin hakan barna ta dukiya ne kawai sai kadora da gaga dan fulani warji daga jihar bauchi da hanya da no azare inda suke cewa salam yau da gobe ya kamata masu yin almubazzaranci a wajen aure su daina sai kuma amsar sai ni sabon yaro dan Fulani inda ya ce salam VOA Hausa um, kuna yi muna jin daɗi fatan alkhairi a gare ku. To sai an samu ta ƙarshe a yau inda ta fito daga Sa'adiya Musa inda take cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mafi ƙanƙancin sadakin aure ya fi albarka. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu a koda yaushe muka tambaye ku. To Madalla yanzu bari mu je ga hirar da na yi da Malam Abdullahi Usman Dan Juma a kan wannan maudu'in. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To Malam barka da shigowa cikin wannan fili namu na shirin yau da gobe shirin matasa wa muka samu yau. Ok sunana Usman Abdullahi juma ni malami ne tare da makarantar Air Force a nan. To Malam Usman, yau mun kira ne mu tuntuɓe ka domin mu je akan maudu'in mu na yau shine kan yadda ake almubazzaranci akan shagulgulan biki na aure wanda zaka ga ana kashe kuɗi yana hana ma maza su yi aure zaka ga an sa sadaki da tsada ko kuma a zo biki a ce sai an yi dina sai an yi abubuwa da yawa wanda yana haifar da matsala sosai ko da an yi aure auren ma zai iya sa waɗanda ma'aurata su shiga wani mummunan yanayi na rashin kuɗi da abubuwa to me addinin musulunci ya tanada akan wannan lamarin dama ita aure asalinta kuma duk abin da Allah ya tsara cikin shari'an shi ba abin da ya tsara da yake da wuya Allahu alaihi wasallam yake cewa khairun nika'i aisuhunna wato mafi mafi alherin aure shine wanda aka same shi mafi sauki don abin da ya sa in muka lura auren da aka yi shi cikin sauki shi ake samun lumana da kuma nishadi a cikinta saboda an gina shi ne kan fahimta da kuma kan gwaggwado ainihin abin da za a iya samu a lokacin auren ba ta tare da karya ba da kuma ainihin zalunci da cin hanci a wayannan lokutan a lokacin da mutum ke neman aure in ma ya yi karya ko kuwa a gidan da yake neman aure a walatar da shi har ya fito da kanshi cikin matsayin da shi Allah bai ba shi ba in muka gan ga inda maganin take a haka muka bita sai mu ainihin neman bambanci me ke faruwa ne a da inda sanda iyayenmu suka yi aure aka samu ainihin a lokacin ba a samu ainihin saki inda muke da su a yau a lokacin ba wahala a cikin aure inda ake wahala a yau yau ana da komi a hannu ga kudade a hannu ga ainihin makarantu mutane sun je amma ba su da fahimta ya ake zamantakewa da juna da sauransu to sai mu lura cewa ainihin matsalin da aka samu shine inda approach da aka sa aka bi aka samo juna aka zo ana zamantakewa ita ainihi ita take haifar da abubuwan da ake samu da shi yau a cikin matsalolin da muke da su a cikin aure To wasu mata da yawa sukan yi korafin cewa wai idan namiji bai sha wahala ba a yayin da zai aure su ba zai taba daraja su ba ba zai ba su daraja ba idan ya same su a sauƙi shi yasa suke sa masu matsanancin yanayi su kashe kuɗi su waye eh, me zaka ce ma wannan lamarin Eh, ai ta wannan kuma offshoots ne daga ai abin da shari'a musulunci ta ajiye mm. cewa sai namiji ya sha wahala kafin a bashi wannan ba bai da alaka da shari'a musulunci akwai sharuta da aka ajiye game da namiji da mace a san da aka zo kan aure Sharutan ba su da yawa mu ne kawai cikin ainihin maybe alhada da mutane suka ah, ah, samu kansu a ciki ko kuwa zamantakewa wanda mutum ya tashi community ko mu ce communal uh, influence da mutane ke samu shi yake kawo wayannan abubuwa sharadi na yin aure daga wurin namiji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi a kai shine abu guda daya zai iya hada har guda hudu amma guda ɗayan shine abin da yake da mahimmanci a wurin Allah da manzon shi Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato in kuka je neman auren mace in je neman hannun wata mace a aure to fa ku lura da abu guda ɗaya a cikin hadisi wanda ba a fahimci hadisin ba sosai mazala cewa ya yi tun ka ulmar hali arba wasu akan auri mata ne saboda abubuwa mutane suka yi aure ne mutane ya ce sukan yi aure saboda abubuwa nan guda hudu amma shi a nashi ra'ayin sai zaɓa mana guda ɗaya wanda mu la'akari da shi mu mai da hankali a kai wannan hadisi ba wai ya hana ka wayannan ainihin characteristics ɗin mace guda uku ba ne ban da wannan guda ɗayan za ka iya haɗa mai kyau za ka iya haɗa wanda take da kuɗi ko kuwa suna da kuɗi a gidansu ko kuwa suna da mulki a gidansu in ka samo su tattare da cewa suna da imani sun san Allah sun san abin da musulunci ke bukatar game da rayuwarsu kuka hada da wayannan to wanda ya samu wannan to fa wa ni'ma ya ci da kyau amma duk wayannan ainihin characteristics din guda uku kar ku sa su ruɗe ku akan wannan guda ɗaya din wannan guda ɗaya din da shi ake zama zama ainihin nan cikin aure in kyau mutum ya je ya bi da kyau din nan kana da iyaka in kuɗi ne Allah ke badawa in kuwa wani mulki ne ita ma Allah ke badawa yau kana da shi gobe baka da shi namiji kuma an umarci iyayen ko kuwa waliyan mace in namiji ya zo a lura da abubuwa guda biyu na ɗaya shine ainihin addinin shi na biyu shine kula da addinin da kan yana kula da addini bai isa mutum ya ce shi musulmi ne amma yana wasa da addini eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ataakum an tawdawna dinahu wa khuluquhu yake fazawiju idan ya zo muku wanda kuka yadda da addinin shi kuma kuka yadda ainihin da tabi'un shi to ku ba shi aure to in muka lura a wannan zamanin da muke ciki dukkan wayannan confederations ba a sa ta cikin aure to ina za a samu ainihin zaman lafiya Allah fa shi ya ba mu umarni ne wannan auren kuma ya bamu sharutan da za mu bi amma mun mun ɗauki auren sai muka ajiye sharutan sai muka bi abin da zukatanmu ke so shi sa ake wahala to wayannan wai sai an sa wai namiji ya sha wahala da yake ba so da yawa ga mai kuɗi nan da sauransu ya kashe kuɗi ya yi komi kuma a zuwa yi aure Allah ya jarabce shi kuɗin ba nan kuma to in fahimta zai zauna cikin wasu so da yawa ga wanda bai da komi yana da addini yana rike da yana riko da addini kuma yana abubuwan da ya kamata ya zo kuma ana aure sai kaga Allah ya mishi albarka a rayuwar shi to in muka sa cewa wayannan sharutan da muke bi shi za mu bi a cewa ainihin ba irin solution din da a yau yanzu na gama karanta an yi organizing wani wai rekindle your marital bliss wanda wani umma za su yi a abuja mm. duk wayannan ba ba wai wani maganganun da za a zauna a ce kai kai akwai kai ka a wannan an shiga cikin wahalas ne kafin a shiga wahalar solution din kafin a shiga wahalar shine ake dubawa me ya kamata mu yi mutane ba su lura da wayannan yasa aka kuma cikin aure gan ana samun sabani iyaye sun sun zauna sun magana an ce malamai sun zauna sun magana ba a samun jituwa saboda abin da ya kamata a lura da shi bil asli tun daga asali ba a lura da su ba to irin wayannan suka haifar da wahala kuma yin walalin da muke ciki yau na maganar rashin zamantakewa ta auratayya da sauransu ainihin procedures din aure suka haifar da su. Tun malam bari mu koma ta fannin sadaki. Wasu suna cewa a musulunci an ce ana son a biya sadaki da yawa wasu kuma suna cewa an ce a biya bakin gwargwado me zaka ce? Hmm. to ainihin sadaki ana duba ainihin kiman mace ne eh, wannan ba saɓani cikinta mace in ta kasance wanda iyaye sun wahala a kanta ta wani a tura ta makaranta da yi karatu inda ya kamata ta yi karatun boko ta yi karatun addini ba za a ajiye ta wuri ɗaya ba da wanda ba ta da ainihin wannan masanin na karatu ba to wannan shine ne to duk wayannan su ne consideration din da ake duba kama a wannan zamanin da muke mutum ya wahala yarinyar shi ta zama ta alkur'ani ta je makaranta ta karanta to wayannan ana la'akari da su wurin hajiye sadaki amma wannan yana cikin abin da muke kiran appreciative values ne appreciative values ba wai su ne asali ba tun ma za a iya duba abin da shi kan shi ya yi making akan kanshi ta halayyan shi ne da sauransu amma ba shi mace ba tare da wani sadaki mai girma ba haka da sauransu abin da dai ake so kar a sa ainihin wani sharatin da shi namijin su ya wahala kafin ya samu wannan sharati kafin ya zo ya yi auren da sauransu so irin wayannan bai kamata ba addinin musulunci kam ta ba da dama abubuwa da yawa da mutum zai iya duba kamar yadda muka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wanda ma an bashi aure saboda abin da ya sani kan Qur'ani aka ce je ka koya mata ya isa mu ma a wannan zamanin mun ga wayanda in fact masu kuɗin da suke sa ainihin sadaki ya isa masu ya kamata su nemi wani abu daban-ban da kuɗi da sauransu na na taɓa ɗaurin auren da matan da miji suna aiki wuri ɗaya a nan Najeriya. Aka zo neman sadaki mace matan ta ce ita sadakinta shine mijinta ya koya mata addinin musulunci. Ba wani sadakin da ya kai wannan. Amma mu yau mun mai da duk abin da muke nema ya zama to what we value ne to shine yake haifar da problems akan maganan sadaki kamata a san iya biya wannan abin it within his context cewa aka ce ya biya zai iya biya macen ainihin matan tana da wannan valin abin da ake demanding wayannan su ne comparing factors din da ake duba sai a ce to gashi ga inda muka wannan kuma sadaki abu ne sometimes is debatable ya iya zo za ka iya zuwa ce maka sadakin ka dubu ɗari biyu maybe inda aka ganka ka ce to ni fa ban da dubu ɗari biyu amma ina da so so amount wannan bai sa cewa namijin ya na mace saboda aure ba a gina ta kan wai zamantakewan su abinda mutum zai iya ba kan sadaki ne zai kawo ainihin zaman lafiya ba ne a yau mun ji e akwai abin da ake sa a ce to sadaki daga dubu goma sha biyu da sauransu zuwa sama yana da kyau amma in ta kasance aure ta kai an samu mutane guda biyu wayanda ba su da ma wannan ainihin asalin dubu goma sha biyun da sanarsu ba hana su aure ba za su yi auren su eh so abin da abin fahimta a nan shine bai kamata maganan sadaki ta kawo wahala saboda akwai wanda za a sa shi ya biya sadakin nan zai ajiye wani abu a zuciyar shi ta haushi saboda an tilasta mishi kuma wannan abin zai iya zo yana ya shiga mu'amalar shi tsakanin shi da matan shi abin da zai inga bukata a matan shi zai iya fi abin da kafinta zai iya badawa la'akari cewa shi fa irin sadakin da ya biya an a dole ce ya sake walatar da matan nan saboda ya samu ainihin min sadakin da ya bada to irin wanda ya kamata mu lura cewa sukan kawo ainihin matsaloli cikin zamantakewa. To Madalla, kama mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. je ga hirar da Daula Salim ta yi da Pastor Gidado Yakubu akan wannan batun. To barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe bakoncin wa muka samu yau. Salamu alaikum na Yakubu gida da mai gida. Wa alaikum salam. na ce yau ranar litinin muna magana ne akan zamantakewa shine yau muke magana kan eh. irin almubazzaranci da ake yi kan shagulgulan bikin aure wanda zaka ga yana haifar da matsala sosai maza kansu suna kasa aure saboda wannan ko kuma ka ga namiji ya je ya ci bashi ko ita iyayen amarya sun je sun ci bashi don a yi karya kuma a zuwa ya aure a ci gaba da samun matsala saboda kuma wannan abun shi yake haifar da matsalan nan me za ka ce haka kuma mai addinin krista ya tanada wajen almubazzaranci a lokacin biki alhamdulillahi na ji daɗi kwarai da gaske bisa wannan tambaya mai tare muhimmanci game da aure kuma aure ma musamman auren kirista akwai ababen da ya kamata mutane su sani game da auren kirista ah, da farko so da dama za ka ji mutane suna cewa wai auren kirista auren zobe a auren kirista ba auren zobe ba ne zobe wata alama ce ta alkawari tsakanin namiji da na mace cewa ni na amince yau ni da ke mu zama masan aure ko mijin aure alamar zoben nan alkawari ne namiji da na mata cewa za mu yi zaman tare har abada har sai dai mutuwa ta raba to amma idan za mu koma ga ginshikin wato tushen menene auren kirista? dole ne sai mu koma cikin littafi mai tsarki inda Allah da kan shi ne ya fara hada aure lokacin da ita na na Hawwa'u da kakanmu Annabi Adamu Allah ya mara mace daga cikin jikinsa littafi ya nuna mana cewa Allah ya sa barci mai nauyi ya ɗauki kakanmu Annabi Adamu domin da shi kadai ne yake rayuwa Allah kuma ya ga cewar yana da bukatar mataimakiya mai dacewa sai Allah ya sa barci mai nauyi ya dauki cikin shi wanda ya nuna mana a littafin cewa Allah shi ya fara operation na farko daga cikin hakarkarinsa Allah ya lokaci guda sai ya yi mace da ita bayan da ya kammala wannan halitta na ita na na hawa sai ya kawo wa shi kakanmu annabi adam shi kuwa cikin hikimar da basirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi mahalicci kowa da komai da ya dubi na na hawa sai ya ce lallai wannan nama ne daga cikin nama na kashi ne kuma daga cikin kasusuwa na don haka za a kira ta mace kaga shi annabi adamu shi ne ya tsara sunan mace ma'anar mace kuwa mataimakiya mai dacewa to shi aure kenan da allah ya yiwo ita na na hawa'u ya ba adamu ita guda ya mata kasal bai mata biyu ba Allah na da ikon a lokacin da ya mata biyu ko ma fiye da haka amma da suke cikin shirin da Allah ya yi cikin halittarsa cikin tsarinsa cikin ikonsa da shirinsa ga bani adama ya shirya mutum guda mace guda sai ya dan sama shi annabi adamu a matsayin matarsa na halal to kenan ya nuna cewa auren kirista ya kamata duk wanda zai auren kirista ya sani da farko shi aure Allah shi ne ya kafa mm. Allah kuma ya kafa aure da manufar don namiji ya samu mataimakiya mai dacewa na'am to a wannan aure da Allah ya hada daga nan sai ya ba su umarnin cewa su hayayyafa su yadu su cika duniya ta wajen aure ba ta wata hanya daban ba amma yau abin takaici idan kuka dubi manufofin da mutane suke aure da shi akwai waɗanda suna aure don sun samu yar gidan masu kuɗi akwai wadda ita ma za ta faɗa tamkar in ba ta samu ɗan gidan masu arziki ba ita ba za ta ma aure shi ba aure yau sai ya zama don kuɗi don wata manufofi daban sa'annan kuma idan ka dubi yadda ake yin bukoki na auren kirista yau ya kai inda al'amarin sai dai mu ce Allah wadaran naka ya lalace domin an sa batun kuɗi shine a gaba da komai har ma akwai iyayen da da zaran saurayi ya zo tashin buduwarsu ko diyarsu za su dubi daga wani gida yake me yake da shi da me yake takama da wa yake takama nan ga mugun tsari da ake yi na dukiyar da za a yanka na tare-taren da za a yi na tare-taren da za a yi sai ka ga in dai har ba ka da kuɗi yau ya kai inda yawanci daga cikin samari suna cewa ba za su iya auren kirista ko auren kirista don me don an mai da auren kirista ya zama auren kuɗi ya zama auren kashe dukiya ba bisa kan tsari ba. Hmm. To cikin farko ba haka Allah ya kaddara ba. aure ya kamata ya zama na ganki kin ganni muna ƙaunar juna kuma mun san da cewa Allah ya yi mana shiri mu zama miji da mata. To idan ka dubi yadda ake aure yau da irin kudaden da ake kashewa, da irin budget da za a yi na giya katan nawa, na minira katan nawa, kaya na miliyan nawa za a kawo. to wannan ya fita daga tsarin shirin auren da Allah ya yi wa Kirista. Kuma bugu da ƙari akwai iyayen da su suka lalata lamarin gaba daya. Shi yasa yau matasa da yawa matasan Kirista. Waɗansu sai su ce ai tun da ba za su iya yin auren Kirista auren coci ba don ba su da kuɗi. Bari kawai su buga ma yarinya ciki ai za a ba su dandoli. Daga baya sa zo su yi gyara. kaga an sa yaran nan sun shiga cikin halin da bai dace ba an sa su sun shiga cikin halin da za su saba wa Allah don me an kawo tsare-tsare na al'adu ba na al'adun kirista ba na al'adun kabilu da gargajiya ya zo ya mamaye ainihin dabi'u na kiristanci wanda littafin mai tsarki ya tsara mana to don haka kirista waɗanda suka shiga cikin waɗannan al'amura na aure na kashe dukiyoyi na nuna cewa na isa sun race daga kan hanyar gaskiya sun bar abin da Allah ya tsara da abin da Allah ya kaddara bisa ga tsarin da Allah ya yi na aure kuma babu shakka in har ta dalilin wannan suka sa matasa sun shiga zinace-zinace dan in ba su yi zinar ayi yi ciki ba ba za a ba su fiyar ba ba za a yadda su yi auren ba to wannan ubangiji zai zai hukunta waɗanda suka zama dalili domin sun zama dalilin dusan tuntube ga matasa kaga yau mutum ya kai shekara talatin arba'in yana ce shi ba da kudin da zai aure aure ai ba kudi ne ƙauna ce biyayya ce kuma ga umarnin Allah wanda Allah ya kaddara don haka muna moran wannan zarafi don mu baiwa iyaye kirista waɗanda Allah ya ba su kyautar 'ya'ya ko maza ko mata a yi musu tarbiyyar da ta dace a bi tsarin da annabi adamu da nana hawawu suka fi ba su san juna ba su ba yan iska ba ne su yi aure ne bisa ga umarnin da allah ya umurce su da cewa don kaucewa zina ko zinace zinace to dole kowane namiji ya samu matarsa Ko kowace mace kuma ta samu mijinta to ya kamata mu bi tsarin da littafi mai tsarki ya tanada a cikin littafin farawa sura biyu idan muka karanta za mu ga yadda aka yi auren farko in ko ba bisa wannan tsari muka bi ba to ba auren kirista ba ya zama auren kabila ya zama auren al'ada ya zama auren gargajiya wanda kuma ba ba ruwan Allah a cikin wannan tun da ba a nufinsa ba. to madalla a gaci da fasto gidado dukkan su malaman biyu sun yi magana mai mahimmanci mai ma'ana kuma sannan sun nuna yadda duka addinan biyu suka tanada wannan yayi magana ya ce aure kauna ce soyayya ne haka yake aure kauna ce soyayya ne ni a nawa ra'ayin gaskiya kamar yadda albazaranci yana rage yana hana ma wasu yin aure za ki ga an zo za a yi aure wata saboda ma mijin bai da halin da zai yi dina mm. da na biki sai kiga an fasa auren ko kuma bai da kuɗin da zai kashe ko bai da kuɗin da za a yi wani anko ko wani ashobi wata ma a cikin laifin nata bai ta ce ta fasa to bai kamata a ce wannan duk shine za a kalla a wajen yin aure ba saboda shi mm. arziki na Allah ne kuma shi aure ana yin shi ne don raya sunna duka addinan biyu haka ya nuna bai kamata a ce wai abin duniya ba ne ba shine ginshikin zama aure wanda gobe za a iya zuwa a auren sai kaga an fara samun matsala akwai mazan da suke zuwa ma su ara aren kaya su zo su kawo lefe sai kaga cewa ba ma kuɗin shi bane karyan arziki ne da komai to da fatan jama'a za mu gane a daina irin wannan ɗabi'a Allah kuma ya taimake mu to duka ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin daniel brown da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na ajiya na gabatarwa amina buhari auna ni daula salim daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu dauke da wani sabon shirin na yau da gobe.